ta kasa bari ya yi wanka kafin ta isar da saƙon maruf jikas amma ta ɓoye azarɓaɓi da munnata na ta yi magana da jikas tauraron taurarin matasan birni ya ce zan kira shi gobe da na shiga ofis ta ce haba haba kai kuwa ka kira shi yanzu mana mu menene ka sani ko kujeran maka ce ya tuntsire da dariya zainab mai idon cin naira ki bari Allah ya bace kujerar mana makan aikin je kin dawo insha Allah ita dai zaina ba haka ta so ba ta so ya kira shi tana zaune ta ji kwakwaf ko samu ne tunda wasu mazan al'ada su ne boye samu ga matansu to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba to kamar yadda ya ce da matarsa washe gari yana shiga ofis ya buɗe tagogin ofishinsa iska ya wadata kan kujerarsa ya koma ya zauna jikas ɗin ya fara kira a lokacin yana bawa amina golden moon a kofi da cokali ya dakata ya daga kiran turakin sai yanzu kaga dama kira na na san tun jiya an gaya maka na har yanzu kana nan da halinka da na sani usman dariya yi tuba nake shi ma murmushin ya yi kai tsaye zarce da gaya masa makasudin kiran ya ce a kan yarka amina ne mun bar gadon asibiti don dukkaninmu ba za mu iya ba ni da hajiyata saboda wasu muhimman uzurruka musamman ni da yanayin rayuwa ta ba na tsuguno ba ne a wuri guda don haka ina son ɗaukar hayar ƙwararriyar likita da za ci gaba da baiwa amina kulawa a gida da kula da ita da komai na ta bilhaki za ta baro asibiti ta zauna da amina a gida ta ci gaba da kula da ita tsawon shekara ɗaya mu ga abin da allah zai yi zan ninka mata albashin da take karba a asibiti su hudu a kowane wata sai dai turaki ba kowace ba shi ya sama na biyo ta kanka ban bi ta kan likitocin amina ba ina son wadda akwai sanayya ta sosai a tsakaninku ka yadda da ita ka yadda da amanata da ikilasi mai tausayi da jin kai mata tsoro suke bani turaki na tsorata da al'amarin mata yadda baka zato usman sun kuma karya min zuciya sun karasa ni kewar aisha mata irin ta tsiraru ne a cikin al'umma dr turake ja numfashi zai so ya tambayi abokin nasa abin da ya firkita shi da matan har suka karya masa zuciya haka sai kuma hakan ba huruminsa ba ne babu wadda ta zo masa a rai sai likitar da ya rena da hannunsa ya kwashe shekaru tare da ita ya lakanci dukkan halayenta wato dr amina masa'ud dukkan siffofin da ma'aruf ke so ƙwararriyar likita ta kasance da su amina ce ta mallake su a dai likitocin mataccen ƙashi waɗanda ya sani a duniya amma kafin nan sai ya ce da abokin nasa to me zai hana ka ƙara aure ma'aru in ta gidan tana da matsala cikin girgiza kai kamar turakin na kallonsa ya ce ka sani ba ni da ra'ayin aure aure tun ina ƙarami na ita wannan ɗin tun da yanzu na san halinta sai mu gangara a haka a bani gishiri in ba kamanda yi ta yin taka tsantsan da ita bacin haka ban aure ta don ta zo ta yi min jinya ba kamar yadda bana son aure-aure haka bana son saki ko don ingancin rayuwar yaron da za a haifa da tarbiyyarsa don ya faru a kaina ban ji da daɗi ba haka na yi ta wantan gaririya sai da na girma na san yancin kaina duk da dai babu haihuwa a tsakanin ma'auren bai jima ba ban sani ba ko gaba kaɗan allah zai kawo ga tsoron kada in tara su matan ya zamo cewa don haka suke in haka ta faru turaki ina zan sa kaina in yi ta saki kuma a ce min auri saki ko wanda ya kasa riƙe mace to wanda ya kasa rike mace a cikin gidansa ya za a iya iya riƙe dubun dubaturin al'umma kaga garan mu gangara da wannan din, tunda yanzu na san kalata ta bayyana halayenta na fahimce ta sosai ita kuwa har gobe ba ta san waye ma'aro habib ba wallahi ko kwatana na ba ta sani ba sunana kawai take ta yanzu dr turaki ya nisa dama allah haɗa maka komai a rayuwa idan ya baka wannan sai ya hana maka wancan shi kuma injiniya jikas ga ta inda allah ya jarrabe shi wato mata banda ita a ganinsa ba shi da sauran matsala a rayuwarsa hamshakin mai kuɗi ne da ko ya faɗi zaɓensa wanda da ƙyar ma in zai faɗin kuma ba fata yake ba ba abin da zai girgiza shi juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta duk da an ce siyasa ba ta inda ake tsammaninta ta to dr amina masa'ud ya furta masa hankali da sauti mai dan kauri mai nuna muhimmancin wanda ya ambata a gare shi marubi amsa wace ce haka e sunan likitar da ta siffanta da komai da ka ambata ne maru ɗaliba ta ce mu muka koyar da su muka yaye su ƙwararriyar likitan ƙashi ce ya ce ka yadda ta haɗa do abubuwan da na lissafa a sama turaki ya ce har mata ta zarta ƙwararriya ce da ta san kan aikinta ta karɓi kyautar yabo ma na gwannar likitar ƙashi a nahiyar afirka sannan yan babban gida ce ba ina nufin yar masu kuɗi ba a'a ko kusa gidan tarbiyya da mutunci ina fatan ka gane eh na gane ka yi mata magana to cewa zan ɗauke ta haya na tsawon shekara ɗaya in ba ta da aure ta kula min da mai sunanta da ke da lalurar shanyewar bari ɗaya ɗaya ta zan ninka mata albashin ta sau hudu in iyayenta za su amince duk ƙarshen mako sai ta tafi gida ta kwana biyu ni kuma zan mai da ƙarshen makon lokutan zamana a gida da amina in ci gaba da kula da ita in ba ta nan har sai ta dawo don ina son mahaifiyata ta huta dr usman wata irin zuciya ta ciwo shi to me ya amfanin zama da matarka idan har ba za ta iya jin kan abin da ka haifa ba ko da na kwanaki biyu a sati ma'aruf ya yi murmushi zuciyarsa ta hango masa yadda ƙati biyu suka tube amina a gaban lela da ke toshe hanci cike da ƙyanƙyami idanunsa suka rine suka yi ja jawur idan har bayanin da na yi maka a sama bai gamsar da kai ba ban san kuma wani bayani zan yi maka ba ban fa aure ta don ta zo ta yi jinya ba kai kana da sanyi da yawa ma'aru ai wannan hukunci ya kamata ta fuskanta ba kuma na komai ba sai na ƙarin aure to bani da ra'ayi usman wannan kaɗai na neman kashe ni da bakin cikinta ina ga na karo wasu su hudu su taru su haukata ni bayan haka ma ni fa ba ni da idon kallon mata har in ji sun yi min wannan ɗin ma su hajiya suka kallo min ita ba su san kara da kiyashi ba ce ɗaukan marasa ni mu je a haka ni da lela turaki na yanke wa zuciyata irin zaman da zan yi da ita aurena da ita bai da alaƙa da diyata. cikin tausayi dr turaki ya ce ni ka bani kwangila in kallo maka na rantse ba duka suka taru suka zama ɗaya ba dariya ya yi ƙasa ƙasa turaki kaki ka gane da gangan to mu bar zancen nan don ya fara gundurata na bari in ji dr turaki allah ya ma albarka in ji mahmud amin duk suka yi shiru yanzu ka ɗauke ta ka kai ta wurin mahaifiyarka har a gama zaɓe ya fi sauƙi za kuma ka fi samun natsuwa tunda ka riga ka rabota da asibiti da an gama zaɓe mun ga abun da Allah ya yi sai a dawo da ita amina ta zo jikina yana bani za ta amince saboda tana ganin girmana kuma ba ta yi auren fari ba da wannan suka rufe tattaunawar tasu ma'arub ya yi ta masa godiya to shi da kansa ya shiga bayan mota tare da amina aka sa mata seat belt kili direba da jami'an tsaronsa da sauran masu mara masa baya in zai je ko ina suka ɗau hanyar ƙauye hajiya ta yi mamakin ganin su don ko jiya sun yi waya bai ce da ita za su zo ba shi kuma baya so ya batta ta kwana cikin kokonto ne na menene dalilin da zai kawo su a daidai wannan lokacin ya shigo dauke da amina a kafadunsa ya kwantar a kan gadon hajiya sannan ya nemi kujera mai taushi cikin kujerun hajiyar ya zauna bata tambaye shi komai ba sai da ta fara cika shi da abinci kala-kala a gabansa da ababen sha masu sanyi daga freezer ta gashi lokacin zafi ne ya sauko daga kujera zuwa da duma ya zauna ya tankwashe kafafunsa Hajja ta zuba masa ruwa ya wanke hannunsa a kwanon silva. Allah ya taimake su sun yi sallolinsu a hanya. Ta ce me ya faru ne na ganka da Amina? Ya yi ɗan shiru yana tunani. Muddin Hajiya ta ji halayen Laila ba za ta ɗauka ba. Balle abin da ya shafi Amina ba ta ajiye yarinyar nan kusa a zuciyarta ba. Soyayyar da take yi wa mahaifiyarta gabaki ɗaya ta dawo kanta. karamin hukuncin da za ta yi shine laila ta koma gidan ubanta shi yasa auren gaggawa ba shi da amfani shi kuma babu saki sai ladabtarwa a tsarin rayuwarsa tuni ya rufe akawun din da ya buɗe wa laila ya kuma yi alkawarin ba zai sake zuba komai ba ta nemi guminta daga butik din da ya bata jari ta buɗe kuma ba ƙaramin tashin hankali ta shiga ba da faruwa hakan don ba wani ciniki mai yawa take yi a butik din ba saboda tsadar kayan sai matan manya ke iya sai ya ce na kawo amina wurinki ne saboda za mu tafi umra saudiya ni da laila sai bayan zaɓe za mu dawo hajiya ta ce sha allah to allah ya ba mu nasara a je lafiya a dawo lafiya allah ya tsare in ce ko kun taho mata da kayanta da pampas eh an taho da su suna mota bari na yi wa idris magana ya fito da su mutane kam sun taru a kofar gidan hajiya saudi suna jiran fitowarsa yau dai duk uzurinsa ya sa a ransa zai saurare su ya yi musu maganin matsalolinsu ya kuma roƙe su su yi wa amina addu'a ba a san tsarkin bakin mutum ba falon baba liman na saukar bakinsa aka buɗe masa jama'a da jami'an tsaro da sakatare idris suka shigo sannan al'ummar jika suka shiga shigowa ɗaya bayan ɗaya suna faɗin matsalolinsu idris na kirgo abin da ya ce a basu yana basu daga briefcase ɗin hannunsa yana faɗin ku yi wa yarinya ta amina addu'a allah ya sa tana da rabon sake taka kafafunta a doron ƙasa ai kuwa amina ta sha addu'a har 'ya'yansu ƙanana sun sa sun yi wa amina addu'a a makarantun allo to daga can kai tsaye abuja suka wuce shi da makarrabansa gidansa na apo ya ma manta da wata laila bayan ya huta sai ya samu keɓantuwa ya yi ibada yadda ya kamata shi kaɗai a gidansa ya roƙi allah idan mulkin nan alheri ne a gare shi allah ya bashi nasara in ba alheri ba ne Allah ya musanya masa da mafificin alherinsa am washe gari ya wuce saudiya umra toyo asabar ita ce ranar zaɓe an tafka zaɓe kowa ya fi da gwaninsa daga manyan jam'iyyu guda uku masu magudi sun yi duk iya abin da za su iya na magudi sun yi sun more in banda sai jikas wallahi sai jikas insha Allah sai jikas baka jin komai daga bakin matasa sai fastocinsa da ake tarabawa ana lillikawa a ko'ina hakan ce ke faruwa a kowane yanki wato mazaɓa da kowace karamar hukumar mulki a jihar mai kananan hukumomin mulki 22 can na hango iliyan gogo ya jefa wa jikas ƙuri'a dr turaki da matarsa zainabu amina da ta da inazulai duk iliya ya tattago su sun zo zaɓe sun jefa wa jikas dr amina na ta mitar iliya ya sa ta tasha rana babu gaira babu dalili sai ya ɗauko naira ɗari biyar daga aljihunsa ya bata ungo ki sha lemu mai sanyi ki jiƙa makogoranki ni aiki min komai tun da kin kaɗawa masoyi na ƙura ta kuwa wabce naira ɗari biyar ɗin wallahi ta zo kenan ba zan baka ba lemo biyu zan sha mai sanyi na gaji da kunan aya mai maza gogo wallahi ina da aiki yau a gida tun da yau da gobe kaɗai nake free zan yi bitar wasu littattafai gwaggo ta kyaɓe baki haka dai nan aka fi kauri bata tanka ba don ta san me gwaggo take nufi a ganinta a shekaru ashirin da biyar tana da sauran lokaci da gwaggwaza ta damu kanta sai ga likita umar shi ma ya je ya jefa wa jikas tare da matarsa da kannansa maza da mata alhaji mansur da iyalansa kaf ba a basu a baya ba matasa da jama'a gari kuwa maza da mata duk sun tafi suna ta jefa wa jikas a daren wannan rana aka tabbatar da injiniya ma'aruf habibu jikas a matsayin wanda ya lashe kujerar gwamnatin jihar sai addu'a ake da fatan alherin allah ya taya shi riko ya kama hannunsa ya fidda shi kunyar al'ummar jihar waɗanda suka tsaya ƙarƙashin ranar nan cikin ƙishirwa da yunwa suka zaɓo shi don ya shugabance su saboda kyakkyawar shaidar da suka yi masa. to a lokacin da aka faɗi sakamakon zaben kansa na ƙasa ya yi sajada a makama ibrahima jiye kansa ya yi wani irin nauyi a lokaci ɗaya gabansa ya faɗi irin yanayin da ya tsinci kansa a lokacin da aka tabbatar masa da ya haye kujerar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar yankin arewa nauyin dubun dubatar al'umma ba abu ne mai sauƙi ba sai da ya koma inda ya yi masauki ya yi shirin kwanciya bacci sannan ya kunna wayoyinsa guda uku Saƙonni ba adadi har ya rasa na wanda zai buɗe. sai ce akwai na iyaye bari in fara da su yau ga baki ɗaya ban gaisa da su ba tumasaro assalamu